Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata goma ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da wasu ke zargin 'yan ra'ayin PDP da yin zagon kasa ma shugaba Buhari su kuma na cewa ko a cikin abuja nan ayyukan da pdp ta yi gadoji da ta yi hanyoyi da ta yi su ne ake kai a yanzu za kuma a ji shirin kwamitin majalisar dattawa na binciken zargin wata cuwacuwa a kamfanin nnpc kwamitin zai binciki wasikar zargi da karamin ministan fetur ibe kacuku ya rubuta wa shugaba buhari da ke nuna kwangiloli da suka kai dala biliyan 25 ba bisa ka'ida ba kamar kowace ranar talata baba kuma keri na tafa da sabon shirin nan nasa na matafiya a dawo lafiya sannan kuma mu kada jamhuriyar Nijar? inda Sulaiman Muna Barma ke tafa da shirhin jaridan ƙasar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin shugaba Donald Trump ya ce duk matakan da Amurka ke ɗauka kan Koriya ta Arewa tun sama da shekaru ashirin da suka gabata har ya zuwa yanzu haka ba ta cimma ruwa ba cikin wani sako da ya kafe ta dandalin twitter trump ya rubuta cewa sama da shekaru 25 kasan mu ta kasa cimma burin ta kan koriya ta arewa duk ko da biliyoyin dalolin da ake kashewa amma a wofi babu wani abu da ya aiki wannan firci da trump ya alama ce ta cewa zai iya daukar matakan da zai kawo karshen shirin nukiliyar koriya ta arewa da kuma kawo karshen cece kucen da ake ranar asabar da ta gabata ma trump ya rubuta wani sako game da wannan batu inda yake cewa shugabannin amurka na baya sun sha yin magana da koriya ta arewa tare da samar da tarin yarjeniyoyi barkatai da kuma kashe maƙudan kuɗaɗe amma duk babu abin da ya tasiri sai keta da ake tun ma kafin tawadar da aka rubuta ta ta bushe amma yadda jami'an amurka mahaukata amma abu ɗaya ne kaɗai zai iya aiki akan koriya ta arewa sai dai kuma babu tabbacin abin da trump yake nufi da cewa abu ɗaya ne kaɗai zai iya aiki to amma da alamu kalaman nasa sun karkata ga amfani da karfin soja tun bayan da aka ji shi yana cewa sakataren harkokin wajen rex tillerson yana ɓata kansa lokaci ne kawai wajen tattaunawa da shugabannin koriya ta arewa ana ci gaba da zaman tsakanin amurka da turkiyya inda turkiya ta dakatar da baiwa yawancin amurkawa biza domin ramuwar gayya kan makamancin abin da amurka ta yi wa ƙasar to sai dai ramuwar gayyar ta soma jefa harkokin kasuwancin turkiya cikin wani hali abin da ake fargabar zai iya haifar da illa mai muni ta wani lokaci mai tsawo da yake gargaɗi kan wannan batu da ke faruwa masanin kimiyyar siyasa changes actor ya ce wannan wani abu ne da ba a taɓa gani ba ko da ko lokacin da kasashen suka sami saɓani mafi muni ba a taɓa ganin an shiga irin wannan halin ba lamarin da ba da wasa ba ne wato jayayyar dai ta samu asali ne tun makon da ya gabata lokacin da aka kama wani ma'aikacin ofishin jakadancin amurka mai suna martin topus ana tuhumarsa da laifin ta'addanci lauyoyin turkiya sun zargi tofus da alaka da babban malamin nan da yanzu haka ke zaune a amurka fetullah gulen wanda aka zarga da laifin kitsa makircin juyin mulkin da bai samu nasara ba a shekarar da ta gabata a jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta gayyaci mataimakin babban shugaban ofishin jakadancin amurka inda aka buƙaci amurkar da ta dakatar da matakin da ta ɗauka na hana 'yan turkiya biza To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin yankin Catalonia na fuskantar ƙarin matsin lamba da daga gida da ƙasashen waje kan cewa a watsar da shirinsu na ayyana cin gashin kai daga Spain gabannin jawabin da shugaban yankin da aka shirya yi. A yau talata ne aka shirya shugaban yankin Charles Puigdemont zai yi jawabi gaban 'yan majalisar dokokin yankin nasa. hakan ya sa gwamnatin spain ta shiga damuwa da tsoron kada majalisar su kada ƙuri'ar yarda da ƙudurin neman 'yancin kai akan hakan ne shugabannin siyasa na ciki da wajen kasar jiya litinin suke ta kira ga shugaban catalan da su dakatar da shirinsu don samar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. Akalla 'yan jinsin Rohingya sha biyu ne suka nitse cikin ruwa suka mutu da daren Lahadi lokacin da jirgin ruwansu ya kife kan hanyarsu ta arewacin wato arcewa daga tashin hankalin da ke faruwa a Myanmar domin samun mafaka a Bangladesh. Jami'ai sun ce sun gano garokin yara goma da mace ɗaya da namiji guda. sun yi kiyasin cewa kimanin mutane daga arba'in zuwa ɗari ne jirgin yake ɗauke da su a lokacin da ya tuntsire a kogin naf wanda ya raba kasar myanmar da bangladesh Ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ta fito ta yi magana kan wannan bala'i tana mai cewa wannan hatsarin ƙarin wata alama ce da ke daɗa nuna mummunan halin da ake ciki a ƙasar ta myanmar akasarin mutanen masu yawan dubu ɗari biyar musulman rohingya ne da suka gudu daga myanmar zuwa bangladesh daga watan agusta zuwa yanzu To labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake ci gaba da takaddama tsakanin masu ra'ayin salon shugaba Buhari da masu ra'ayin jama'iyyar adawa ta PDP kan zargin yin kafar ungulu ga ainihin manufofin shugaba Buhari. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. har yanzu magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kiran samun garan bawul a gwamnatin ko da kuwa sauya wasu jami'ai ma'aikatu ne. Ba ma ga masu ra'ayin shugaban ne kaɗai mai yaƙi da canji da APC mai mulki ta yi talle da shi a kamfen. Halliru Sani Maiwa jigo ne a ƙungiyar abokan Buhari. Har yanzu nan Malam Nasiru cikin wannan gwamnatin nan NPDP waɗanda suke tsoron gwamnan Processor suna na har yanzu da mukamansu bai fitar da su ba ya su. Dan gani kashenin shugaban ya ukaca ciro baka ya mu mukarraban shugaban kan wannan mizani. Amma kuma shi jeneral ya iya sani. Billahi azim shi kaɗai yake aiki a ƙasar nan dukka wa'annan wanda suka zagaye shi wallahi ba mutane bane wanda suke taimaka masa aiki inda akwai mutanen nan suna taimaka masa aiki to wallahi janaran ba zai dinga wahala haka ba kakakin shugaban kwamitin riko na pdp abdullahi jalo ya ce har yanzu ayyukan pdp ake gani ko a cikin abuja nan elaka a nan kake ayyukan da pdp dai gadoji da ta yi hanyoyi da ta yi su ne ake kai a yanzu ake ci gaba da gyaran su kaga ya kamata a ce in ka ce kana canji kai ka nuna naka babu shi ma jami'in siyasa a ofishin mataimakin shugaban majalisar dattawa inuwa garba na ganin gaskiyar shugaba buhari ba za ta wadatar ba muna tabbatar maka da cewa all people committee ya zama all promises cancelled shine ma'anar apc shi mutum ɗaya ne wanda kowa yana da masa kyakkyawan fadin da to cewa dottijo ne mutumin da yake da gaskiya to gaskiya da dattaku ɗaya ne bisa goma na abubuwan da ake bukata a kan harkar shugabanci musamman a ƙasa irin najeriya babban sakataren apc mai malabu ni ya ce tuni gwamnatin buhari ta gina tubalin duk wata nasara ga najeriya dukkan alkawura da ya ɗauka 'yan najeriya insha allahu zai cika su kuma mu muka san halin da ƙasar nan yake ciki lokacin da shugaban ƙasar muhammadu buhari ya hau karagan mulki ƙasan nan kusan ta durkushe babu tsaro ba zaman lafiya kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle ya san cewar ga inda yake allah cikin ikonsa dawowansa kan karagar mulki wa'annan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukinsu so dukkan al'amura din. na rayuwa a bayan zaman lafiya yake. Najeriya ta ga mulkin PDP da APC daga mafi tsawon demokuraɗiyya kowace jam'iyya ce a biyun tafiya 'yan Najeriya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan haka yake to kafin mu ci gaba ga 'yan matan Nijar. lallai to a gaishe ku to jama'a karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda ba a rasa ji ba kwamitin majalisar dattawa na harmar bincike wato na najeriya kenan na harmar binciken wani zargin sama da fadi a kamfanin manin kasar najeriya wato nnpc amma kan sahihin bayanai ba sani ba sabo kuma ba bita da kulle salishehu ashaka gare ka kwamitin zai binciki wasikar zargi da karamin ministan fetur ibe kacuku ya rubuta wa shugaba buhari da ke nuna dr mai kantibaru ya ba da kwangiloli da suka kai dala biliyan 25 ba bisa ka'ida ba Aliyu magatakarda wa mako ya ba da tabbacin adalcin binciken. Magana shi ne ba za a yi amfani da mu a zalunci ko wani mahaluki ta wannan aiki ba ba za a yi amfani don a tura ta gwamnati ko wani abu daban ba sai a cikin namu kokari na taimaka shi masana jiran Buhari bisa kwarin da ke yi na ganin cewa ya magance cina shawa da rufe dukiyar jama'a wani ƙasar Najeriya cikin da Allah. Da yake sharhi kan lamarin tsohon babban manajan matatar fetur ta Kaduna injiliya Kailani Muhammad ya ce ba tsarin ba da kwangiloli kamar yadda aka yaya ta a kamfanin NNPC in ka duba jaridu yau suna cewa wai baro yana ma shi shugaban kasa sata ne dan kamfen shin wani bincike ne za a yi bayan senate sun kafa kwamiti kwamiti din nan za a yi public hearing kuma akk da suka yi magana na leyi na gas pipeline daga ajokuta kaduna kano hasada ce kawai ba su son wannan project din ko takardun ma ba a kai federal executive council ma fa approve ba amma gashi ya sa shi cikin abin nan ko na 25 billion din ba bashi ba bayar ba babban minista shine shugaban kasa kuma shine gmd yake kaimawa report din shi duk wani abu kuma da yake son a yi a can villa din ake sa mushi hannu a bashi approval tuni karamin ministan man fetur ibe Kachiku ya gana da shugaba buhari inda shi kuma babban daraktan kamfanin nnpc dr mekantika challabaru ya gana da mataimakin shugaban najeriya yemi osibanjo bincike na hakika ne zai fayyace mai gaskiya da mai zarmiya sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya ana turka turka saboda kudi da mutum ya janye wando don saboda kudi To Allah shi kyauta kuma gaida Sali yanzu kuma bari mu kauce gefe Baba Yakubu Makeri ya gabatar mana da sabon shirinsa na sifiri. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake muku sallama. a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da baku alƙaluma da ababen hawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta kan shirin kai komo lamun lafiya na hukumar kiwon lafiya ta WHO da ake kira Global Status Report on Road Safety. mako za mu yi dubi ne akan alkaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar akan mace-mace na haɗuran ababen hawa a nahiyar Afirka, inda hukumar kiwon lafiya ta WHO take cewar nahiyar Afirka ta fi yawan fuskantar haɗuran ababen hawa akan hanya, duk da cewar ita ce ke da ƙarancin ababen hawa idan ka kwatanta da sauran nahiyoyin duniya. Afirka da ke da kashi biyu da ɗigo uku cikin ɗari na ababen hawa a duniya, amma kuma ita ce ke da kashi ishirin a cikin ɗari na mutuwar da ake yi sakamakon haɗuran ababen hawan a duniya. Shirin kai komo lamun lafiya na WHO ya ce kashi 26.6 cikin mutane 100 a nahiyar Afirka ne suke rasa rayukansu ta haɗuran ababen hawa a kan hanyoyin nahiyar. Mutane 650 ne suke mutuwa ta haɗuran ababen hawa a kowace rana ta Allah a nahiyar Afirka. A shirinmu na baya mun kalli yadda wannan al'amarin yake faruwa a ƙasashenmu a Afirka ta yamma inda muka fara yaje zango a jamhuriyar Nijar da Kamaru. Kamar yadda muka alkawarta muku a baya, A yau za mu je ga uwa ba da mama ta nahiyar Afirka ne tarayyar Najeriya. Mu ji koya da ababen hawa ke faruwa a wannan babbar ƙasa ta nahiyar Afirka. Wakilinmu Hassan mai na kaina ya jiyo muna daga hukumomi. Rahoton hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya nuna a shekarar bara an sami aukuwar haɗarurruka har guda dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da sittin da uku. Kimanin 'yan Najeriya dubu talatin da ɗari ɗaya da biyar ne suka sami raunuka yayin kuma da mutane dubu biyar da hamsin da uku suka rasa rayukansu. A sulusun kasafin farko na wannan shekara mutanen da ba za su gaza ƙasa da dubu biyu da ɗari shida da saba'in da uku ne suka rasa rayukansu ba. Rahoton na hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya nuna akalla mutane sha biyar ne suke mutuwa a duk rana ta Allah sakamakon haɗarurrukan mota akan hanyoyin Najeriya. Koshin mai ke haddasa haɗarurrukan mota akan hanyoyin Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa AT Muhammad, muƙaddashin kwamanda a hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya. Akwai wasu abubuwa wanda direbobi da masu amfani da hanya suke yi wanda kuma su ne suke jawo accident. Muhimmai daga cikin su shine ɗaukan mutane fiye da kima a mota. Wani lokaci na gani tsakanin direba da kofar mota ma akwai mutum ya sa to wannan yana sa shi direba ya sami to difficulty wahala wurin kwantolin mota abu na biyu kuma na yawan gudu na sa'a da mutane suke banda shi akwai amfani da da tayoyi kiɗaɗɗu ko tayoyin da ake kira tukumbo kuma kana kana ansa waya to wannan yana kawo hatsari sosai hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria gaida Hassan mai na kaina. Kasar Ghana da ake kwatanta ta da mai zaman lafiya, amma haɗuran ababen hawa ya zama mata ƙarfin ƙafa. Hukumar kai komo lamun lafiya ta kasar Ghana ta ce ya zuwa watan Nuwamban shekarar 2016 mutane 2,198 ne suka mutu. A cewar hukumar waɗannan alƙaluma sun ƙaru idan ka kwatanta da alƙaluman shekarar 2015 a daidai wannan lokaci inda aka samu mutane 1,634 suka rasa rayukansu. To ko menene ke jawo yawan haɗura a Ghana? Ga Ridwan Abbas daga birnin Accra. kwami kujo ne shugaban sadarwar kwamishin kiyaye hatsira a kan hanyar mututi ya ce halaye ɗabi'u na mutane da masu amfani da abin hawa kama daga motoci babura keke dukkan sunan su yi amfani da hanya lami lafiya shi ake cewa kiyaye hatsiran hanyar motoci ya ce a matsayinsu hukuma suna da gadamawar da suke bayarwa akan haka. This commission is a coordinating body so we try to bring together hukumar nan kungiya ce ta rukunoni daban-daban shi yasa muke jawo ainihin sassa daban-daban don aikin haɗin kai don tabbatar da mai amfani da hanyar mota na da kariya sakataren kula da lafiyar direbobi a new plan station nan accra kasim alhassan ya yi bayanin abubuwa da ke jawo hatsira kan hanyar motoci gajiya na biyu wani bi overtaking uku wani bi maybe rashin hanyar bai da kyau ko in dawobin sun ko zuma muna yin tambobi kamar ibin makin ganda anya ka duba daga nan zuwa kuma shi kaga wani ba makin kuma yi driver shi ya kauce anya da su abubuwa duka dai na one of the factors da ya ce eh, kawo asari Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka akra Ghana gaida Ridwan Abbas. Ganin yadda haɗura ababen hawa yake yi wa tattalin arzikin ƙasashen duniya na kasu, taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya shekarar 2015 ya ƙara kawar da haɗura cikin manufofin muradun raye ƙasashen duniya zuwa shekarar 2030. Amma kuma masu iya magana suna cewa hannu guda baya ɗaukar jinka, don haka wajibi ne kowa ya bada gudunmuwansa ga kawar da a kan hanyoyinmu. Iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan makon, sai kuma sabon mako za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wurin tsara wannan shirin, musamman Hassan Maina Kaina da Ridwanu Muktar Abbas. Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake cewar a huta lafiya. To a gaida baba da jama'arsa yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Muna Barma na gamba wato na tafa da shirin jamhuriyar koko jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta ruwaito labarin wata muryar da ke yawo a shafukan sada zumunta wadda bisa ga dukkan alamu muryar firaminista birjira fini ce da aka naɗa ba da saninsa ba lokacin da yake gaya wa wasu abokan firarsa cewa isuhu muhammadu ya umarce shi ya tsige kakakin majalisar dokokin ƙasa usaini tinni yayin da shi kuma ke cewa shugaban ƙasa ba za a iya tsige shi ba muddin wa'adin shugabancinsa a majalisar bai kammala ba wannan ya sa jaridar aza'ayar tambaya shin an samu waɗanda ke kutse cikin harkokin gwamnatin ne jaridar lebanon ta bayyana cewa hukumar saka ido a kan ayyukan kamfanonin wayar sadarwa a nishar artp ta bugi kamfanonin kasar da babbar sanda a sakamakon samun su da rashin ingancin layin sadarwa a ɗauka daga wayar telefon zuwa intanet jaridar lankitar cewa take lokacin shuɗewar wa'adin yarjejeniyar da a ƙarƙashinta jamhuriyar nijar ke samun wutar lantarki daga najeriya ya fara ƙuratowa lamarin da tuni ya sa wasu 'yan nishar so mu nuna fargaba dangane da abubuwan da ka iya biyo bayan kammalar wannan yarjejeniya a watan afrilun 2018 domin a cewar jaridar wata majiya ta ce da ita akwai yiwuwar kamfanin phcn na najeriya ya ki amincewa farashin da kamfanin nijelak ke biya a can baya La Nation ta ce hukumomin yankin da magaram sun kaddamar da ayyukan shata layukan rigakafin wutar daji a ƙauyen Alare da ke jihar Gure. a wani yunkurin kare ciyawar dabbobi daga bala'in gobarar da aka saba fuskanta idan irin wannan lokaci na kadawar iskar hunturu ya zagayo aikin wanda zai shafi garuruwa da dama zai ba da damar killace kilomita dubu goma sha ɗaya wanda ka iya ba da miliyon ton na ciyawar dabobi in ji nation wacce ta kara da cewa miliyan 500 na sefa ne akalla gwamnati ke kashewa a kowace shekara don kare ciyawar dabbobi daga bala'in gobara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuwa gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum mai magana Aminu mai kwaɗon linzami bayan kasuwa malamfashi. ina kira ga gwamnatin Najeriya lallai alal hakika idan tana so ta yaki da cin hanci da rashawa to alal hakika sai an burka fita kokarin haƙƙin san sanda a nan kasar Dan saboda bai yiwuwa a ce lokacin da aka ɗauke su aiki an yi alƙawura da su sun ɗauki alƙawari sannan su kuma ba a tsare musu haƙƙin su ba ta ɗan sanda ma ya kamata a ce haƙƙoƙinsa suna zuwa sa direct yadda kowa ke samun albashinsa to manyan su fake rikewa su sai sun matsale su a bankuna sun juya su to ya kamata a ce lallai a rika fita haƙƙin kai ɗin ɗan sanda a nan ƙasar amma dai ba haka ba to za su fake jikin talakawa laifin da bai taka kara ya karya ba sai ga ɗan sanda ya kofa hukuta a gatari wanda ya kamata a ce sasanci yi wanda a da abin da muka san ɗan sanda yana yi kenan. Assalamu alaikum da farko na Aminu Mai Shayi na garin Garbace da kamar kuma ta Bali za ta raba tarayyar Najeriya. Hakika haɗakar dangantaka tsakanin Najeriya da Nijar domin haɓaka kasuwanci da kuma yanayi irin na tsaro yana da matukar muhimmanci ganin kasar tana da iyaka mai tsawo tsakanin Nijar kuma ga al'adu da kuma kabilu waɗanda suke dangantaka da juna. Ke da fatan Allah ya taimaki wannan zama amfani da kasashen baki daya. Ah, assalamu alaikum. Sai magana malam malam mai rano. BOA hanzar amfani da wanda mana nuna yi mika roƙon mu ga BIO mai tsayuwa a tsakanin hanyar gwallo zuwa gamawa. Hakika mu mutanen da muke tahowa da gama zuwa gullu bayan sallar magariba akwai motoci marasa danjar baya akwai babura marasa danjar baya gaskiya irin wannan motoci da baburan barazana ne ga dukkanin wani mutumin da ya hawo mota bayan sallar magariba daga gama zuwa gullu suna mana barazana haddasa da Allah ya taimaka dan Allah ya tilasta musu danjar dan an ce rigakafi ya hu magani assalamu alaikum voa america Allah zai yi muku albarka daga musa ubali sarkin guragun rangin jigawan najeriya bayan haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ji kan iya bai wazirin mai martaba sarkin dutse saboda haka ni da jama'ata muna wa gwamna ta'aziyya da shugaban wannan fati Ado Sani Kiri da kuma mai martaba sarkin dutse da kuma jama'ar wannan marigayi To yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. a jiya litinin shugaba donald trump ya ce duk matakan da amurka ke ɗauka kan koriya ta arewa tun sama da shekaru ashirin da suka gabata har ya zuwa yanzu ba a cimma haka ba ta cimma ruwa ba cikin wani sako da ya kafe ta dandalin twitter trump ya rubuta cewa sama da shekaru 25 ƙasar mu ta kasa cimma burinta kan koriya ta arewa duk da biliyoyin dalolin da aka kashe amma a wofi babu wani abu da ya aiki wannan furci da trump ya alama ce ta cewa zai iya ɗaukar matakin da zai kawo ƙarshen shirin nukiliya koriya ta arewa da kuma kawo ƙarshen cece kucen da ake ranar asabar ɗin da ta gabata ma trump ya rubuta wani sako game da wannan batu inda yake cewa shugabannin amurka na baya sun sha yin magana da koriya ta arewa don samar da tarin da kuma samar da tarin yarjejeniyoyi barkatai da kuma kashe makudan kuɗaɗe amma da haka babu abin da ya yi tasiri ana ci gaba da zaman ɗarɗara tsakanin amurka da turkiya inda turkiya ta dakatar da baiwa yawancin amurkawa biza domin ramuwan gayya kan makamancin abin da amurka ta yi wa ƙasar sai dai ramuwar gayya ta fara jefa harkokin kasuwancin turkiya cikin wani hali abin da ake fargabar zai iya haifar da illa mai muni ta wani lokaci mai tsawo da yake gargaɗi kan wannan abu da ke faruwa masanin kimiyyar siyasa sangik actor ya ce wannan wani abu ne da ba a taba gani ba To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Sarfilo Hashin Gumal da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan na wannan lokacin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima.